Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hadiza Kiyari da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da a wannan shiri na yau Litini 32 ga watan Mayu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hadiza da kanin labarai. To Ibrahim, cikin yanayi na fushi masu zanga-zanga sun yi bore a gini na shida kan mutuwar george floyd a wasu biranen amurka lamarin da ya sake haifar da karuwar arangama da 'yan sanda wanda ke kokarin tabbatar da ganin an bi dokar hana fita da aka saka haka kuma shugaban amurka donald trump ya yaba wa jami'an tsaron soji na musamman kan abin da ya kira gagarumin kokari da suka yi wajen kwatar da tarzomar masu zanga-zanga a minnesota sai kuma an kai hari a wani yanki mai ciyawa da ake amfani da shi a matsayin wurin shakatawa a tripoli babban birnin libya a ranar lahadin nan wanda ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutum uku sannan wasu da dama suka raunata Toka na labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji cewa ana ci gaba da gudanar da zanga-zanga a biranen amurka saboda kisan wani bakar fata da wani dan sanda yi to mutum yana tunanin ga rashin aikin yi kuma ga wannan takurawa da 'yan sanda suke ma bakaken fata to shi ya sa mutane suka hasala sannan za a ji cewa sojojin najeriya na shirin murkushe miyagun da ke cikin dasukan sokoto sai kuma rahotanni dai suna da cewa ko a ranar da babban hausa kasa mai shigo sokoto sai da aka kai hare-hare a yankin gatawa kamar kowace ranar litini yau ma muna tafa da shirin ciki da gaskiya amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya cikin yanayi na fushi masu zanga-zanga sun yi bore a yini na shida kan mutuwar george floyd a wasu biranen amurka namarin da ya sake haifar da karuwar arangama da 'yan sanda wanda ke kokarin tabbatar da ganin an bi dokar hana fita da aka saka masu boran da sun fita ne a jiya lahadi los angeles chicago miami detroit da philadelphia na daga cikin manyan biranen da aka saka dokar hana masu maci fita kan tituna da daddare sannan gwamnonin texas da virginia sun sanya dokar ta ɓaci a jihohinsu banka wuta baratan dukiya da satar kayan jama'a da kuma kai hari kan musamman a kan 'yan sanda sun zama ruwan dare cikin daren kwanakin biyar da suka gabata masu maci waɗanda suka hada da baƙaƙen fata da fararen fata ba wai kawai suna nuna fushinsu kan yadda 'yan sanda ke musguna baƙaƙen fata ba har da ma yadda ake nuna wariyar launin fata ta wasu hanyoyi da dama duk faɗin amurka daga cikin abubuwan da aka kona akwai motocin 'yan sanda da gine-ginen gwamnati sannan an farfasa gilasai tare da yi wa wasu wuraren tarihi fentin batanci an dai ga 'yan sanda da jami'an tsaron soji na musamman sanye da kayayyakin kwantar da tarzoma yayin da masu zanga-zangar lumana cike da kuzari suka ci gaba da karuwa tun daga ranar asabar. Shugaban Amurka Donald Trump ya yaba wa jami'an tsaron soji na musamman kan abin da ya kira gagarumin kokarin da suka yi wajen kwantar da tarzoma masu zanga-zanga a Minnesota bayan mutuwar wani ba Amurke bakar fata a hannun 'yan sanda. A cikin wasu saƙonan Twitter da ya wallafa na ranar Lahadi bayan daren da aka yi tashe-tashe hankula a biranen Amurka da yawa. Trump ya zargi masu tada zaune tsaye da ke samun goyon bayan 'yan adawa waɗanda ya kira su antifa a cewar trump jami'an tsaron na musamman da ake kira national guard sun taka muhimmiyar rawa wajen kwantar da tarzomar kuma ya kamata sauran jihohi ma su yi amfani da su kafin lokaci ya ƙure musu trump ya ce amurka za ta ayyana ƙungiyar ta antifa a matsayin ƙungiyar 'yan ta'adda waɗannan rikice-rikicen sun biyo bayan zanga-zangar lumana da aka fara a sassan amurka waɗanda suka biyo bayan mutuwar ba amurkan nan bakar fata george floyd mai shekara 46 wanda ya mutu bayan da wani ɗan sandan farar fata ya danna gwiwarsa a wuyan floyd har na tsawon sama da minti takwas to a halin da ake ciki jami'an kiwon lafiya na amurka sun yi gargaɗin cewa za a iya sake samun ɓarkewar cutar coronavirus sakamakon zanga-zangar kisan george floyd ɗin. an ga masu zanga-zangar wasu da fuska a rufe wasu kuma basu rufe ba a yayin zanga-zangar da ta mamaye wasu sassan jihohin amurka cikin kwanakin nan yin nesa-nesa da juna ya zamanto abu ne mai wayar yi ga jama'a a yanayin na zaman lafiya amma kuma abu ne da kusan ake ganin ba zai yiwu ba a irin wannan yanayi na zanga-zanga zan ci gaba da jan hankalin jama'a da kiyaye domin har yanzu muna cikin tsakiyar annobar har yanzu muna da asibitoci da covid-19 ke gab da mamayewa gwamnan minnesota tim ya faɗa wa kamfanin dallancin labarai na associated press haka zalika magajiyar garin atlanta kishiyar bottom ta lura da cewa cutar na yi wa sauran al'ummomi marasa rinjaye da ba fararen fata ba mummunar illa. Hadiza za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu taɓo batun zanga-zangar da ake yi a faɗin Amurka. Sanadiyar danne wuyar wani bakar fata da wani ɗan sanda farar fata fataye a garin Minneapolis na jihar Minnesota wanda ya sanadin mutuwar mutumin. Tuna dai zanga-zangar ta janyo mutuwar mutane akalla uku baya ga asarar dukiyoyi na miliyoyin daloli a faɗin Amurka da aka tafka. A yankin Washington da kewaye, na tuntuɓi wani ganau kuma mai sharhi kan al'amuran yau da kullum, Malam Hassan Lawal Sallau Jibiya, don ya duba mana halin da ake ciki a nan yankin da ma ƙasa baki ɗaya, sai ya ce. So Haji Ibrahim yanzu dai halin da ake ciki masu zanga-zanga nan birnin Washington sun dan fara taruwa. Ba ta kai ga yin kamari ba kamar yadda muka gani a jiya, amma dai an fara taruwa yanzu. To wai shin me yasa wannan zanga-zangar ta yi tsanani haka? wato abin da ya jawo kuma wannan abin wato banda ma wannan kisa kawai na shi george floyd kwana-kwanan nan kaga dai ga kunci mutane suna zaune gida wannan hali da ake ciki na coronavirus sama da amurkawa miliyan arba'in suka rasa ayyukan yi to mutum yana tunanin ga rashin aikin yi kuma ga wannan takurawa da 'yan sanda suke ma bakaken fata to shi ya sa mutane suka hasala kuma bayan haka wato kasan duka ba a jima ba akwai wani amadi albury a Georgia shi ma wasu fararen fata guda biyu da ɗa da uba suka shi ma bindige shi har lahira to sannan kuma a New York shi ma wata mata tana ainihin yawo da karanta ba tare da igiyar wuya ba wani bakin fata ya ganta ya nemi mata magana to shi kenan fa ta ɗauki waya ta kira 'yan sanda ta fara kuraren kama wai yana yi mata barazana a rayuwarta da sauransu to irin wannan abubuwan sun kai wuya ma baƙaƙen fata wanda ba wato tun asalin lokacin da aka fara harkar bayi ake nuna wariyar launin fata sannan irin wannan kashe-kashen yanzu banda wannan na george floyd da wannan ivory da na gaya maka katina na eric ghana ina freddie gray ina Tamir Rice, ina Michael Brown kuma shugabanni ba su ɗauki matakai da ya kamata ba. To ya za a gyara wannan al'amarin? To gaskiya magana 'yan sanda su sake ainihin taku. idan fari ya je hannunsu za ka ga ana tarare shi ana duk kuma rashin kunya da zai masu ba zai kai ga sun kai ga yi mashi ɗaukar wani matsanancin wato hukunci ba an ce bera da sata da dama da wari su ma bakake ya kamata suma. su ma kansu wa'azi cewa bai dace ba a ce kuma kullum da inda aka ce rigima a ce ku ne da inda aka ce an yi sata a ce ku ne kuma tsakan sakon don akwai kashe-kashe ma tsakanin baƙaƙe da baƙaƙe to wannan ya kamata shi ma a gyara Malam Hassan Lawal Sallau Jibiya kenan ke bayani kan zanga-zangar da ake yi a faɗin Amurka da kuma musabbabinta. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Hadiza Kiyari da ci gaban labaran duniya. Ministan tsaron Isra'ila ya nemi afuwa dangane da kisan da 'yan sandan Isra'ila suka yi wa wani ɗan Falastin da baya ɗauke da wani makami wanda kuma yake fama da wata lalura ta rashin lafiya. Harbin iyad halek mai shekara 32 a cikin tsohon birnin na kudus a ranar asabar ya janye suka daga jama'a sannan ya sake farfado da kurfe-kurfen da ake yi cewa jami'an tsaro na amfani da karfi da ya wuce kima benny gantz wanda shi ma firayim minista ne na karba-karba karkashin yarjejeniyar raba madafan iko ya yi wannan jawabi a taron majalisar zartawa da ake yi mako-mako na isra'ila ya kuma zauna kusa da Firayim Ministan Benjamin Netanyahu wanda bai ambaci abin da ya faru ba yayin jawabinsa na buɗe taron. Muna musu matukar baƙin ciki game da lamarin da ya kai ga harbin Iyad Halak har lahira kuma muna jajanta wa danginsa in ji gans Na tabbata za a binciki wannan batun cikin sauri kuma za a cimma matsaya. 'yan uwan Halak sun ce ba shi da cikakkiyar lafiya kuma yana kan hanyarsa ta zuwa makarantar masu lalura ta musamman inda yake zuwa daukan karatu a kullum a lokacin da aka harbe shi daga ƙarshe kuma an kai hari a wani yanki ne ciyawa da ake amfani da shi a matsayin wurin shakatawa a tripoli babban birnin libya a ranar lahadi nan wanda ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutum uku sannan wasu da dama suka raunata a cewar ma'aikatan lafiya harin ya kara fito da irin hadarin da fararen hula ke fuskanta a birnin tripoli duk da dan zaman lafiyar da aka samu tun bayan da dakarun da ke gabashin suka dan janye a farkon watan da ya gabata tawaga ta musamman da majalisar ɗinkin duniya ta tura a libya ta yi allah wadai da hare-haren marasa ma'ana akan yankunan fararen hula da ke tripoli waɗanda ake yawan ɗora alhakinsu akan dakarun lna na khalifa haftar da ke gabashin ƙasar. tun daga watan afrilun shekara ta 2019 ne dakarun na lna ke kai hare-hare a tripoli ko da yake sun dan samu koma baya a baya-bayan nan a sakamakon samun karuwar dakarun kasashen waje a cikin rikicin harin na ranar lahadi ya fada ne a gefen unguwar da ake kira hey al-andalus da ke yamma tsakiyar tripoli da Hadiza da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. So yanzu kuma bar mu sake komawa kan rahotanni da kuma fashin baki kan zanga-zangar da ake yi a faɗin Amurka saboda kashe wani bakar fata da wani ɗan sanda farar fata ya yi. Daga shiyar Massachusetts kuma na tuntuɓi Malam Garba Suleiman wanda na fara da tambayarsa ko me yasa wannan zanga-zangar ta yi tsanani haka sai ya ce. Duk duniya sun ga yadda wannan ɗan sanda farar fata ya danne makogoron George Floyd. yana ba na iya numfashi ba iya numfashi mutane da suke zagaye da wurin suna kallo suna ta ihu suna cewa ya ɗaga shi ya ɗaga shi ina har ya bari rai halinsa manufan wannan zanga-zanga ne a nuna fushin abin da wayannan 'yan sanda suka yi na kashe George Floyd. To sai ya kasance mutane suka dinga fasa kantuna suna ɗiban kayayyaki suna ɗiban abin da ransu ya so suna gudu da shi. To sauran jihohi da suka ga haka abin sai kama ko ina. A nan kuma Boston, Massachusetts inda muke an sa hanyoyi duka an tattoshe hanya daman ɗan buɗe wanda aka saboda wannan coronavirus ɗin ya jawo mutane sun fita ba wani mask a fuskansu ba ko wani irin tsakanin wane da wane mita shida maganin corona ma yanzu ba a yi ta ake yi ba yanzu a amerika abin ya fi karfin hukuma abin da ke faruwa kenan a nan birnin boston motocin 'yan sanda da aka musu rotsu allah ya yawa da su tiya gas ko bai tasiri ba in an je ne a tafe su jefar su jefa musu to wace irin gyara ya kamata kowane bangare ya yi hanyar da turawa za su gyara a kan wannan al'amari gudun faruwarsa mai kama da haka suna da yawa. Yanzu yau ko da baki zai je karanta PhD baturen da zai zo digirin shi farko ne to in aka ɗauke su aiki sai kaga bambanci sai an bambanta albashin shi zai fi daban wani eh, allowances din shi daban in gida ne da za a bashi na daban baki gashi shi ya fi ka qualification ki amma ba za a bashi ba to turawa ya kamata su canza wannan irin aƙida tasu su kuma bakaƙen fata ya kamata in an ɗauke su aiki to su rike aikin nan su yi shi bilhaki da gaskiya wanda ke ba za su yi ba ba sa yi yau ka ɗauke su aiki kana ko kwana bakwai ba za su yi ba za su ce maka ba su da lafiya za su ce maka a'a ba su samu ba sai sun kawo maka wani sanadi wani dalilin da za su to ƙarshen ta ma dai kawai za su ce ba sa aikin su koma su je gida su kwanciye su da ike a nan akwai abin da ake cewa walfaya wato wannan walfayan za a baka ci da sha a baka food stamp a baka gurin kwana kyauta gwamnati duk za ta yi maka wannan to sai suka samu karayar zuci To wannan abin aƙida da al'ada ya kamata to baƙaƙen fata su ma su canza. Malam Garba Suleiman da ke birnin Boston kenan ke bayani kan zanga-zangar da ake yi a faɗin Amurka saboda kisan wani baƙar fata. Yanzu kuma bari mu nufi Najeriya inda rundunar sojin ƙasar ta ce tana shirin fatattakar miyagun da ke cikin dazukan Sokoto kamar yadda shugaba Muhammadu Buhari ya ba da umarni. Muhammad Nasir gare ka. Bisa ga umarnin da shugaban kasa ya bayar akan abin da ya shafi sha'anin tsaro a yankin gabacin Sokoto, babban hafsan mayakan sama na Najeriya Iya Marshal Sadiq Abubakar ya zo nan Sokoto inda ya suma da ziyarta mai alfarma sarkin musulmi Sa'ad Abubakar a fadarsa. We are here to reassess Ya ce mun zo ne domin bitar ayyukan da muke yi na samar da wanzuwar zaman lafiya tare da nazarin abin da ya kamata mu yi domin mu karfafa aikin na samar da zaman lafiya a yankin arewa maso yamma wannan aikin tuni muna yin shi a jihar zamfara da jihar katsina yanzu kuma za mu soma shi a jihar sokoto mai alfarma sarkin musulmi ya na'am da wannan matakin inda ya ce bisa la'akari da yankin na gabas ta sokoto ya kusa da jamhuriyar Nijar idan aka samu goyon bayan takwarorin soja na jamhuriyar Nijar tare da samar da ingantattun kayan aiki ga sojoji to ba shakka za a kawo ƙarshen wannan matsala. ‘Yan ba mu da kayan aiki ingantattu irin na abokan adawa ba abin da za mu iya yi idan abokin gabaka ya fi kayan fada to ba abin da za ka yi saboda haka ne muke ta kira ga gwamnatin tarayya ta samar da kayayyakin aiki ingantattu na zamani ga sojojin Najeriya da domin tabbatar da sha'anin tsaro. A ɗayan ɓangaren kuma hukumar ba da agajin gaggawa bisa ga umarnin gwamnan jihar Sokoto ta ziyarci yankin gaban karamar hukumar mulkin sabon birnin Jilani dan buga shine ya jagoranci ayarin hukumar muna nan su mu ƙara tantance tukuna mu gano adadin wanda suka mutu kakana kafin sallah mutum sha takwas su kuma wadannan mutum saba'in da hudu gajiya yau an samu ƙarin mutum guda saba'in da biyar su kai kusan kaɗan rage maɗari. to ya jama'ar garin ke ji da wannan matakin da gwamnatoci ke ɗauka. honorable aminu boza sabon birni za mu ji daɗi wato abin da ke faruwa su kaga ɓarayin nan an san inda suke su kaga a ce ma ana ba mu tsaro ko ana wani abu ni yanzu duk bai yarda da shi ba rahotanni dai suna da cewa ko a ranar da babban hausa mayaka sama mai shigo sokoto sai da aka kai hare-hare a yankin gatawa inda aka kashe mutane uku kuma aka raunata wasu kana aka sace wasu kamar yadda magajin garin sarkin kudin gobir ya shaida mini yan ta'adda suka shiga garin gatawa inda suka kashe mutum biyu nan take suka tafi da mutum biyu aka garzayo da mutum biyu asibiti kuma ɗaya ɗin ma ya rasu yanzu guda annan yana shan magani muhammad nasir murya amurka daga sokoto najeriya to a gaida muhammad nasir kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc a kan mitoci 16, da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a BOA voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum. Har yanzu filin ciki da gaskiya yana kan bin korafe-korafen jami'an 'yan sandan Najeriya na yanzu da ma waɗanda suka yi ritaya. Kan halin kunci da suke shiga ko kuma suke ciki a lokutan aiki ko ma bayan sun yi ritaya. Lamarin da ke buƙatar sauyi cikin gaggawa domin farfaɗowar darajar aikin. Ku biyo mu cikin shirin sunana Sarfila Hashin Gumel. fiye da makonni hudu kenan wannan fili ya mayar da hankali game da wannan hali na ko in kula da muka ji daga bakin wasu 'yan sandan da suka yarda ritaya bayan cikar wa'adansu waɗanda suka ce suna mata fuskantar matsi kasancewar kudaden fanshin da ake basu bai taka kara ya karya ba kuma akan shafa watanni zuwa shekara ba a biya su ba kai hata su kansu 'yan sandan da ke bakin aikin kare 'yan najeriya mun ji korafe-korafensu game da rashin samun albashi a kan lokaci haka zalika hatta kayan aiki da suke sakawa nauyin sayansu ya koma kan ma'aikatan bayan sauraron korafe-korafen wannan fili ya fara tuntuɓar dukkanin masu ruwa da tsaki domin neman hanyoyin warware wannan matsala da farko mun tuntuɓi shugaban kwamitin 'yan sanda na majalisar wakilan najeriya honorable usman bello kumo ga kuma abin da ya ce kan waɗannan korafe-korafen alhamdulillah ma na korafe-korafe da tsofin da kuma 'yan sandan da suke aiki a yanzu a najeriya suke duka gaskiya ne kuma a 'yan sandan najeriya abu a tausaya musu ne saboda yanayin da suke aiki su ne eh, hukuma ta tsaro da tafi kowanne girma a wannan ƙasa amma har ga allah ba su samu kulawar da ta dace da su baka wannan takwarorinsu a wasu ƙasashe na duniya to amma wannan ya biyo bayan dadewa na mulkin soja a najeriya ya sanya su sojoji sun mai da 'yan sanda suka koma daga baya ma yanzu tun ana demokaradiyya in ka kula har kawo kan lokacin marigayi allah gafarta masa shehu musa ya raduwa farashin ko kuma salarin dan sanda a najeriya mafi karanta shine naira dubu takwas shi shehu musa ya raduwa umaru musa ya raduwa allah gafarta masa shine mutum shugaba na farko wanda ya mai da salarin dan sanda ya zama mafi karanci mataki mafi karanci ya zama dubu arba'in kaga idan ka ɗauka daga lokacin obasanjo zuwa yanzu ana ba dan sanda dubu takwas ko da ma yanzu da ake bashi dubu arba'in ka ɗauke shi ka masa postin zuwa misali jigawa ya kama haya ya sa iyalansa da yayansa a makaranta a jigawa bayan shekara ɗaya sai aka ce an kai shi ikiti to daga ikiti kuma sai ya tafi aikin kwana kwana kwana ko na kashe wuta a bayarsa yawo yake ko bariki ba shi da shi mai kyau babu kuma kayan aiki sannan kamar da na fara da farko babu kula so wannan ne haifar da dubban da suke korafe korafe korafe korafen gaskiya ne amma alhamdulillah wannan gwamnati ta jam'iyyar apc a ƙarƙashin shugaban muhammadu buhari ta ƙara ba da kulawa kan harkar gudanar da aikin ɗan sanda domin na farko ta dawo da ministry na police affairs sannan kaga shugaban ƙasa ya zo ya sa hannu akan abin da ake kira police transport police trust fund wani shiri ne wadda aka yi domin ya taimaka wajen training da retraining da kuma samun equipment wadda suka dace suka dace da kitini wadda suka dace da zamani suka dace da sauran takwarorinsu na duniya to kuma yanzu mun zo mu wancan sati in an kula a najeriya akwai kuduri da kawo na gyaran dokar 'yan sandan gaba ɗaya wadda na yi kuma an yi shi wannan talata da ya wuce a matakin majalisar tarayya ya riga ya hai mu yanzu muna jiran takwarorinmu na senan ne su yi abin da ake cewa concord su goyi bayan abin da muka yi sai a ba shugaban kasa sai ya sa hannu gyare-gyaren da aka yi a cikin wannan sun hada da na farko ya zama aikin a cikin aikin 'yan sanda za a dinga sakawa har da wanda ake ce musu special constabularies sannan kuma zai zama na a cikin aikin 'yan sanda hadda su ne za su iya ba da dama a kafa kamar ma'aikata private private security organizations da kuma guard sannan IG yana da hakki na koda mutum ya yi ritaya a dawo da shi aiki na shekara biyu a sake sabunta masa na wata shekara biyu sannan a cikin mun saka maganar salarin yan sanda ya zama na salarin su kada ya zo kasa da sauran salarin jami'an tsaro na kasa kamar soja kamar sss kamar nia da sauransu amma yanzu abin tausayi ne ga civil defense ma road safety ma ya fi ɗan sandan najeriya karban salari bare custom kam wanda su kam salarin su ma na da na da kyau bare sss bare kuma ka zo ga sojan ruwa ko na sama ko na kasa wannan kundi ya sake ba da dama domin ana demokradiyya ne kuma akwai hakki na fundamental human rights ya ba da daman ko da mutum da aka kama shi ne yana hannun 'yan sanda amma dole a bashi haƙƙi na ɗaukar lauya Haƙƙi na duba yadda doka ta ce kada ya kamata a kai shi kotu a cikin awowi 24 sannan da yi wasu gyare-gyare da waɗanda suka shafi jin daɗi da walwala kuma inganta aiki shi ɗan sanda yadda zai zama ɗan sanda za a masa ado ya yi sa kayan sarkinsa mai kyau yadda da ka gan shi ma ka san wani mutum ma'aikaci na ma yanzu ba yanzu ka ga dan sanda ya sa uniform baki amma ya sa slippers ko ya sa uniform biki amma ya sa takalmin roba ko kuma ka gan shi ga shi nan dai amma kai ma ka san baya jin daɗi bare kuma ya aiki mhm. Usman Bello wato inda za mu ma tambaya game da mun ji wannan kudurin da aka kawo amma kafin mu shiga sosai cikin kudurin abubuwan da ya kunsa su waɗannan 'yan sandan sun fi kokawa musamman ma kan fanshi su sun nuna Eh, sashin da ke ba su fansho baya yi musu adalci me za ka ce kan wannan gaskiya ne shi abin da ake kira police pension transition ko kuma police pension transition board ko police pension transition wata wata ma'aikata ce wadda ita dole ta tafi da pension scheme na Najeriya to amma kash ma nasiru ni bana bana oversighting in pensions akwai chairman na committee on pensions akwai committee guda wadda suke aiki akan pension amma a yanzu ma an riga an kawo mana wani takarda wadda da ni da chairman na committee na pension za mu zauna mu na ma fara tunanin kiran shi shugaban pension din shi hanzo raboki ya zo ya mana bayani da mu da chairman na committee na pension ba wai ni kaɗai ba kamar yadda faɗa maka bayan da hakkin oversighting abin da shafi pension na polin domin akwai chairman na pension amma kuma mu jointly yanzu an ba mu damar mu kira su mu tambaye su menene ma damuwar pension scheme na 'yan sanda domin mun fuskanci cewa idan mutum ya ritaya eh, za a biya shi ne kawai zuwa kamar shekara goma bayan kuma contributing ya yi to ideally kuma ana daukan wannan kuɗin ana juya su ta harkan kasuwanci to ba mu sani ba me ake yi da juya wannan kuɗin da suke contributing ne asis ah, ake siya a ah, kamfani eh, ake yi kwangila ake yi shi ya sake shiga equity sake shiga ba mu sani ba to duka wani ya abin da za mu tambaya sannan da yake sassa na kowane geopolitical geography an naɗa waɗanda ya kira su kula da harkar pension to ba mu sani ba waɗanda aka naɗa nan professionals ne sannan wani hanya aka bi da wata abubuwan da suka suka shafi su insha Allah tunda ba mu yi binciken ba bai kamata ko mu yi hukuncin menene sakamakon hukuncin uh, binciken da za mu yi ba yawwa to usman bello kafin ka gabatar da wannan uh, kuduri gaban majalisa shin uh, ka samu misali an yi wani zama inda su waɗannan tsoffin 'yan sanda ko kuma waɗanda suke aiki suke cikin halin kakani kayi suka ba da wasu bayanai waɗanda suke damun su a bakin aiki lokacin da muka zo zamu abin da ake kira public hearing shine wanda zaka kira masu hannu da shuni da kuma masu ruwa da tsaki a wannan sector din kamar shi security industry din a public hearing da muka yi na gayyaci mai martaba sarkin mai daraja sarkin musulmi ya turo wakilin sa wanda shine sarkin kefi mun gayyaci ah, shi sarkin lagos kuma ya zo an gayyaci chairman na police service commission an gayyaci ministry of justice an gayyaci mutanen nils an gayyaci shugaban kwadago an gayyaci civil liberty organizations sannan kuma an gayyaci kungiyar tsofin 'yan sanda ko duk sun kawo kudura su da fahimtar su ne a za a inganta da kuma gyara harkar nan sanda. To in haka ne kuwa Usman Bello ba wannan shine karo na farko da ka rike jagorancin wannan kwamiti na 'yan sanda a majalisar wakilai ba. Hmm. Wani kwarin gwiwa ko wani tambaci kake ji a zuciyarka cewa wannan karo wannan kudirin da ka kawo da watakila zai gyara irin halin da 'yan sanda ke ciki su fara su cin moriya shi zai iya nasara a ƙarshe. To tabbas wannan ai tabbas wannan abin zai kawo gyara kuma zai inganta aikin ɗan sanda domin kamar yadda nake faɗa maka a yanzu ka je ka tambaya ka ji. ‘Yan sandan Najeriya har ga Allah suna namijin kokari don ma dai abu ne wanda ya shafi su kamar ba su da ah, propaganda mechanism. shugaban kwamitin 'yan sanda na majalisar wakilan najeriya kenan honorable usman bello kumo idan allah kai mako mai zuwa za mu daura a daidai inda muka tsaya wannan fili na miko sakon ta'aziyya ga abokin aikin mu nasir Adamu el hikaya bisa raso mahaifinsa alhaji adamu muhammad mai goro wanda allah ya rasuwa a makon da ya gabata allah ji kansa kuma gafarta masa to yanzu a madadin shi Nasir nisar fil hashin gumel daga nan birnin washington dc nake cewa mu kasance lafiya. in muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a taƙaice. cikin yanayi na fushi masu zanga-zanga sun yi bore a gini na shida kan mutuwar george floyd a wasu biranen amurka lamarin da ya sake haifar da karuwar arangama da 'yan sanda wanda ke kokarin tabbatar da ganin an bi dokar hana fita da aka saka haka kuma shugaban amurka donald trump ya yaba wa jami'an tsaron soji na musamman kan abin da ya kira gagarumin kokari da suka yi wajen kwantar da tarzomar masu zanga-zanga a minnesota sai kuma an kai hari a wani yanki mai ciyawa da ake amfani da shi a matsayin wurin shakatawa a tripoli babban birnin libya a ranar lahadin nan wanda ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutum uku sannan wasu da dama suka raunata. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi karfe takwas agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hadiza Kiyari da ta taya ni gabatar da shirin da Chiwahiro Dodoni da ya haɗa mana sautin ya kuma ba da umarni. Sai kuma injiniyan mu na yau, ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam. Bonjour au micro